magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa yau ma Allah maɗaukaki ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar JRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan wurin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma yau shine wuni na biyar a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda kuma shine goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a kirgin miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai za mu tashi a tafsirinmu da muke gabatarwa cikin suratu yunus aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن رجعنا إلى كل مسة كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله تعالى يقول وإذا أنعمنا وإذا مس الإنسان الضر إذا هر cuta ta shafi wani ɗan adam wani mutum cuta ta shafe shi da ana Allah ta'ala ce sai ya kira mu ya roƙe mu lijambihi a kan gefen jikinsa yana kwance au qa'idan ko kuma ya roƙe mu a tsaye au ko ya roƙe mu wato a zaune au ko kuma ya roƙe mu a tsaye falamma kashafna anhu durra lokacin da muka yaye masa ciwonsa muka yaye masa cutarsa marra sai ya ci gaba da lamarinsa ka allam ya da'una kamar ka ce dai bai taɓa roƙonmu mu ba ila laburin masa zuwa ga wata cuta da ta shafe shi Allah ta'ala ce kazalika kamar yadda muka ba ku labarin nan kamar yadda muka kawata wa waɗannan mutanen zuyyinal musrifina ma ya ya'malu Allah ta'ala ce haka nan muke kawata wa mabarnata abinda suke aikatawa kullum sai su rinka ganinsa kamar mai kyau alhali ba mai kyau ba wato anan Allah madaukaki ya bada wata sura ne ta halin dan adam dan adam yadda yake duk lokacin da wata cuta wani abu mai cutarwa ya same shi to a lokacin sai koma zuwa ga Allah maɗaukaki zai roƙi Allah a kwance ya roƙi Allah a zaune ya roƙe shi a tsaye ma'ana a kowane hali za ka samu yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa suka ce li jambi ay ala jambihi wato yana kwance a gefen jikinsa yana kishin gida amma yana roƙon Allah au qa'idan ko kuma yana zaune aw qa'iman wato wani ya roki Allah madaukaki a kwance wani ya roki Allah madaukaki a zaune wani ya roki Allah a tsaye ko kuma ma'ana a kowane hali dan adam din yana roƙon Allah in ya samu kansa cikin cutuwa a kwance yana roƙon Allah ya yi masa a zaune yana roƙon Allah ya yi masa haka nan a tsaye ma yana roƙon Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan dan adam da Allah madaukaki wato ya faɗa ba wani mutum ne ake nufinsa da shi ake nufi da shi ba a'a ana nufin dukkan jinsin ɗan adam haka yake galibi in ban da wanda Allah maɗaukake toge su a wani wuri na daban amma ɗabi'a irin ta ɗan adam galibi haka yake faruwa duk lokacin da musiba ta same shi duk lokacin da bala'i ya same shi to a lokacin zai koma zuwa ga Allah maɗaukake dukufa ya ta roƙon Allah maɗaukaki yana neman mafita amma lokacin da Allah ya yaye masa sai ya koma kamar bai taɓa roƙon Allah maɗaukaki ya yaye masa wannan musibar da yake ciki ba haka dan adam yake haka Allah maɗaukaki ya sufanta shi irin waɗannan ayoyin Allah maɗaukaki ya ba mu labarin irin wato makamanciyar wannan ayar da irin halayya da dan adam yake ciki kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa a wani wuri ubangiji ta'ala yana cewa وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفر قتليلا إنك من أصحاب النار الله تعالى يتي وإذا مس الإنسان ضر إذا هر وتشوتا ولا أبي من شوتر ويسام أدم Da da'a rabbahu muniban ilaihi a lokacin zai koma zuwa ga Allah yana ta roƙonsa kamar ka ce lokacin da yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya koma zuwa gare shi to ba zai manta da wannan ni'imar da Allah ya masa ya fitar da shi ba lokacin da ya fitar da shi wa idza massa al-insanu dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi kuma idza khawwalahu ni'matan minhu amma lokacin da Allah madaukake masa ta goma shi da wata ni'imarsa nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya manta wanda yake roƙo din kafin a fitar da shi daga cikin wannan bala'i ma'ana sai ya manta da Allah haka kuma a wani wuri Allah madaukake ce fa idza massal insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utitu ala ilm bal hiya fitna walakin aktharuhum la ya'lamun Allah ta'ala yace fa idza massal insana dhurrun lokacin da wata cuta ta samu dan adam da ana a lokacin da ya ci gaba da roƙon mu thumma idza kawwalnahu ni'matan minna amma lokacin da muka mayar masa gurbi da wata ni'ima muka cire masa wannan musibar da ta faɗi shi qala inna ma utitu ala ilmin indi sai ce wannan nimar da Allah madaukaki ya bashi saboda wani ilimi da yake da shi ne wata basira yake da shi yace ai saboda tsabar fasaha ta da dabara ta shi yasa na fita a cikin wannan yanayin da na samu kaina ba dan dabara ta ta kasuwanci ba da ba dan na iya kasuwanci ba da ban fita daga situation din da na samu kaina ba sai ya dauka cewa wani dabaran su ne qala inna ma utitu ala ilmin Allah ta'ala ce bal hiya fitna ba haka bane ba dabara ta bace ta fitar da shi jarrabawa ce daga Allah madaukaki da ya shiga cikin Allah jarraba shi yayi da ya fita a cikin ma Allah madaukaki jarraba shi yayi shin dai dauki ni'imar maryam yadda ita zuwa ga mai ita Allah ko ba zai bayar da ita zuwa ga Allah to kaga wanda ya mayar zuwa ga Allah madaukaki ya ci jarrabawa amma wanda mai mayar zuwa ga Allah subhanahu wataala mai dauka sa ce qala inna ma utidu ala ilmi bal hiya fitna walakin aktharuhum la ya'lamun ubangiji ta'ala yace da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba abin da zai nuna mana cewa wannan ba wani dan adam Allah madaukake ke nufi kwaya ɗaya ba saboda a wani wuri Allah madaukake ya kawo da siga ta mutane duka wa idza massan nasa burrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum Allah ta'ala ce wa idza massan nasa durrun lokacin da wata cuta wani abu mai cutarwa ya shafi mutane da rabbahum sai su roki ubangijinsu munibina ilaihi suna masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma idza azaqa minhu rahmatan amma duk lokacin da Allah madaukaki yayi musu rahama kuma yayi musu jin daɗi ya fitar da su daga cikin waccan matsalar da suke ciki idza hum yushrikuna a lokacin kuma sai su koma suna yi wa Allah abokin tarayya wata wannan yana nuna kenan halayyar dan adam ne haka take dukkan dan adam in ban da wanda Allah madaukaki yayi musu gamdakatar ya cire su daga cikin waɗannan Allah ta'ala a duri yana cewa wa idza an'amna 'ala insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sharru fa dhu du'a'in arid wa idza an'amna 'ala insan Allah ta'ala ce idan muka yi ni'ima wa dan adam a'rada sai ya kau da kai wani abi janibihi sai ya koma gefe ma'ana sai ya nisanta da ubangijinsa ba zai nemi kusaci zuwa ga Allah madaukaki ba lokacin da aka yi masa lima wa masa ku shanku? amma duk lokacin da wani sharri kuma ya same shi fa zu du'a'in arid to lokacin da ga tsananin addu'a za ka ga dagewa da addu'a wannan an ka duba za a ga cewa galibin mutane haka suke idan mutum ya shiga cikin wahala zai koma zuwa ga Allah yace gabata malam a sa mu cikin addu'a ai kaza ya same ni a ce mu addu'a ya aika masallaci ya rubuta takarda da Allah ya mana addu'a wani rashin lafiya ne ya dame ni wani kuɗi na ne suka makale wani aiki ne ba a biya ni ba kullun kasuwanci ne duk wanda na kama sai in yi ta faduwa abubuwan duk sun rikice a'a an rike albashi na ne wanda duk gana ta rubuta a masallaci a sa mu cikin addu'a a sa mu cikin addu'a amma lokacin da mutum kuma ya samu waraka to a lokacin kuma sai ya manta da hidimar addinin Allah tabaraka ta'ala kaga a lokacin da ya shiga cikin musibar ya koma zuwa ga Allah ya koma neman gudunmawar addu'o'i ya roki Allah da kansa ya sa ƴan uwansa su masa ya sa a masallaci a yi masa da liman da ladan da mamu kowa sai ya nemi addu'arsa lokacin da yake cikin wahala yake cikin kakanikai amma lokacin da ya samu ni'ima sai ya manta da waɗannan duka abubuwan ka duba misali ga masu neman mulki a duk lokacin da mutum ya zuba ya zuba jarinsa yana neman wata kujera to duk inda ka san ake neman addu'a zai nema duk inda ake neman addu'a zai je da halattacciyar addu'a da haramtacciyar addu'a duka zai bukata ma'ana hanyoyin da suka suka halatta a shari'a ka nemi a taimake ka da addu'a zai bi in hanyoyin yan tsubbu nema ya shiga nan ya fita nan duka zai iya yi amma lokacin da Allah madaukake ya bashi abin da yake nema kuma a lokacin sai ya manta da hidimar addinin Allah tabaraka ta'ala la'alla ma in an je masa neman gudunmawar na aikin masallaci ko gyaran wata makaranta ka ga yana kunkuli kamar ba shine da yazo ke kankan da kai yana neman a tashi addu'a domin neman biyan bukatarsa ba to shine Allah maɗaukaki ke sufanta mana haka sufofin dan adam din galibi suke a wani wuri Allah maɗaukaki ya cire waɗanda suke masu imani masu aiki na gari masu haƙuri su kan ba irin wannan ce ɗabi'ar su ba walai na azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la'usun kafur wala in azaqnahu na'ama ba'da dharra'a masadhu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur illa alladhina sabaru wa amilu salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir ubangiji ta'ala yace dan adam yanda yake duk lokacin da muka ɗanɗana masa wata rahamar mu muka ba shi jin kai muka ji tausayinsa muka ni'imtar da shi sai muka kwace wannan ni'imar innahu la yusun kafur a lokacin da ka ga yana kafirci a lokacin da ka ga yana tsaye tsammani daga rahmar Allah madaukaki amma Allah madaukake ce idan muka ɗanɗana masa ni'imar mu kuma lokacin da muka bashi muka bashi wadata ya zama na cewa yana cikin jin daɗi al'amura sun yi kyau ba kamar yadda yake tsammani ba da in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'na min innahu la'usun kafur wa in a na'ama ba'da barra masatu lokacin da muka bashi ni'ima muka bashi jin daɗi bayan da yana cikin cutuwa yana cikin rashin jin daɗi la yaquluna dhahaba sayyi'atu anni a lokacin da yake to wannan mummunan abun kuma ya tafi ya bar ni yanzu ina cikin jin daɗi innahu la yusun kafur kuma a lokacin innahu la farihun fakhur a lokacin da haka yana alfahari yana jin kai yana gani shi wani ne kamar ya manta da shi yake kankan da kai yana neman Allah madaukaki ya fitar da shi daga halin da yake ciki amma yanzu ya koma yana girman kai yana jin kai yana ganin shi wani ne daban Allah madaukaki ce illal ladina sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri wa amilu salihat suka yi aiki na gari su kan waɗannan su ne ba sa cikin irin waɗancan mutanen Allah ka sanya mu cikin su wato ɗabi'a ta mumini shi wanda Allah maɗaukaki ya masa gamdakatar ya zamo cikin wannan da Allah maɗaukaki ya cire ya ce su ba sa cikin irin wannan ɗabi'a shi duk abin da ya same shi baya mantawa da Allah yana cikin wahala yana koma zuwa ga Allah ne yana cikin jin daɗi ma yana koma zuwa ga Allah bai zamo idan sharri ya same shi ne da koma zuwa ga Allah ba idan kuma jin daɗi ya same shi sai ya manta da Allah wani duk lokacin da ya samu ni'ima to sallah a cikin mutane ma ba za ka sake ganin sa ba sai ka nemi la la'alla da hadda shi ake sharan masallaci duk abin da aka ce hidimar Allah ne zaka gan shi akan gaba amma duk wannan saboda lokacin yana lallabawa wato kamar yana lallaba Allah ne ya bashi abin da yake nema sai ya tafi ya bar shi dan haka yana bi a hankali yana ladabi duk inda aka je zaka ji ana yabonsa akan hidimar addini yanzu da ba shi da shi amma lokacin da ya samu shikenan kuma hanyar Allah kuma ya batta sai kuma hanyar shaitan in ka ji ya kashe kudinsa to akan gina tsiyali ba akan gina arziki ba in ka ji ya kashe kudinsa akan hanyar shaitan ne ba akan hanyar Allah subhanahu wataala ba to Allah madaukaki ya cire wasu daga cikin wannan masu imani su ba haka suke ba su duk abin da ya dame su suna komawa zuwa ga Allah haka kuma suna cikin jin daɗi suna cikin ni'imar ma suna tunawa cewa fa Allah maɗaukaki shine ya yi musu wannan ni'imar dan me za su yi butulci wa Allah maɗaukaki da ya musu wannan ni'imar shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadithin al-Imam Muslim yace ajaban li amril mu'min inda amrahu kullahu khair ga Allah sallallahu alaihi wasallama yace abun mamaki shine lamarin mu'mini shi mumini al'amarinsa abin mamaki ne in asabathu sarra shakar fa kana khairullah idan jin daɗi da walwala da arziki ya same shi sai ya gode wa Allah madaukaki hakan sai ya zama masa alkhairi wa in asabathu darra sabar fa kana khairan la idan wata cuta ce ta same shi wata damuwa wani abun bakin ciki zai yi hakuri da abin da Allah madaukaki ya jarrabe shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laysa zalika illa lil mu'min wannan ba a samun sa abun kowa sai mu'mini shi mumini kamar karago ne ko ina ta faɗi baya ne in ya in sharri ya same shi yayi hakuri ya jure ya koma zuwa ga Allah madaukaki dan neman mafita idan alkhairi ya same shi kuma yayi amfani da wannan damar da Allah madaukaki bashi da wadatar da Allah bashi da ilimin da Allah madaukaki bashi ya nemi kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu cikin masu imani na'am ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين الله تعالى walaƙad ahlaknal quruna min qablikum hakika mun halakar da wasu ƙarnoni min qablikum tun kafin ku lamma lokacin da suka zalunci kansu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da bayyananun hujjoji wa ma kanu liyu'minu amma san ba su imani ba kazalika najzi al qawm al mujrimin Allah ta'ala ya ce haka nan muke saka wa mutanen da suke masu laifi a cikin ubangiji ta'ala yana nuna mana wato yadda da suka kankare wa Allah suka ki bin saƙon manzannin da suka zo musu yadda Allah madaukake halakar da su wato al'ummomin da suka gabace mu ne farau ba ba mu aka fara turo mana annabawa ba a'a Allah ta'ala ya ce akwai alƙaryoyi da yawa da aka yi kafin ku domin ba ku ne faro ba cikin alƙaryoyi an yi alƙarya da yawa alƙarnu akan faɗe shi ana nufin wato asini ana nufin wasu shekaru idan an ce alƙarnu ana nufin shekaru akan ce shekara ɗari akan ce kuma alƙarnu ana nufin aljiri wato wani yanki ko kuma wani wato wani wato wani wasu mutane waɗanda suka suka rayu a lokaci daya ana ce da su alƙarnu. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mabiya alkhairin mutane su ne karni wato jama'ar da suka rayu da ni kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin shekara 100 bane a'a yana nufin mutanen da ya rayu da su shi yasa aka ce alqarnu ana faɗin sa ana nufin shekaru 100 wani lokacin kuma alqarnu ana faɗansa ana nufin wasu jilin wasu mutane ma'ana wasu wata kamar wani wani wani yanayi ko wani lokaci da mutane suka rayu a lokaci daya ana ce da su alqarn to Allah madaukaki ya ce mun halakar da mun harkar da karnoni da yawa kafin ku zai iya zama dukkan ma'anar guda biyu za ta dauka ko dai mu ce Allah madaukake yana nufin ya halakar da mutane ɗarurruka wato karni karni karni ɗari ɗari ɗari ɗari wato mutanen da suka rayu a cikin wannan ko kuma aljil ba'da aljil Allah madaukake ya halakar da wasu tawagar mutane da wasu tawagar mutane kafin ku zo kudin nan da kuka zo a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa Allah madaukake ya halakar da su ubangiji ta'ala ce lamma lokacin da suka yi zalunci menene zaluncin da suka yi sun zalunci kansu dai domin Allah maɗaukaki ce a manzanni sun zo musu da bayyananun hujjoji amma ba su yi imani ba wannan rashin imanin da ba su yi da manzanni ba shine Allah maɗaukaki ce lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci domin babu zalunci mafi girma irin a aiko maka annabi amma ka kare da shi babu zaluncin da ya wuce wannan shi yasa Allah madaukake ce lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci ubangi ta'ala ce haka ne yake sakawa masu laifi wato ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ku yi hankali kamar yadda waɗancan na bayan aka halakar da su saboda sun zalunci kansu sun karyata manzannin Allah duk da sun zo musu da bayyanannun hujjoji to kuma idan kuka bi sahunsu kuka zalunci kanku kuka karyata manzannin da suka zo to kuma haka Allah madaukaki ne saka muku da irin sakai yadda ya waɗancan ya halakar da ku kamar yadda halakar da su Allah ka tsare mu na ثم جعلناكم Allah ta'ala ce thumma ja'alnakum khala'ifa sannan sai muka sanya ku khalifofi fil ardi a bayan kasa min ba'dihim bayan waɗancan karnoni sai daga sun wuce bora Allah madaukake ce dan mu gani kaifa ta'maluna yaya za ku yi me za ku yi waɗannan ayyuka za ku gudanar a rayuwarku ashe waɗancan alkaryoyin da suka wuce da aka halakar da su saboda rashin imaninsu mu da muka zo a bayansu ubangiji ta'ala ya kawo mu bayan ƙasa mu ma dan a ga gudun ruwan ba wai dan Allah madaukaki bai san me za ba domin wani in yaji an ce da linan dan mu gani sai ce to a kenan e kafin mu yi Allah madaukaki bai san me za yi ba a Allah madaukaki ya sani sai ada Allah madaukaki baya sakamako mutane akan iliminsa na gaibu da ya sani yakan yi hukunci wa mutane ne musu sakamako akan abin da suka aikata bayan ya bayyana kowa ya gani dan haka Allah madaukake ke cewa linanzura wato kallon da za mu yi sakamako a kansa amma Allah madaukaki dama ya san dukkan abin da zai faru wanda zai bi Allah Allah madaukaki ya san wanda zai bi shi wanda ba zai bi shi ba Allah madaukaki ya sani wanda ba zai bi shi ba amma ubangiji ta'ala ya ce linanzura dan mu ga wane ne zai yi aiki na gari waye ba zai yi aiki na gari ba wanda ya aiki na gari min masa kyakkyawan sakamako ba wai sai yanzu muka san zai yi mummunan aiki zai kyakkyawan aikin ba a dama mun sani amma ba za mu yi sakamako akan sanin mu da muka yi ba sai in ya aikata sai mu kama shi da laifin sai mu bashi kyakkyawan sakamakon sa haka kuma wanda ya aikin barna shi ma tun kafin yayi Allah madaukaki ya san zai yi barnar sai dai Allah ba zai masa sakamako akan waccan barnar da ya san cewa zai yi ba a'a sai sai bayan yi saboda adalci irin na Allah subhanahu wataala sannan sai ya masa hukunci ya masa sakamako akan abin da ya aikata annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadithin al-imam muslim daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ce inna dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifakum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wa taqu an-nisa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ita wannan duniyar hulwatun khadira wani kayan ado ne kore shar in ka gani sai rinka baka sha'awa haka rayuwar duniya take wannan sha'awar jarrabawa ce Allah maɗaukaki ya yi mana abubuwan rayuwa da muke gani muna sha'awar su na jin daɗi dukkan su jarrabawa ne wanda ya halatta jarrabawa ne wanda ya haramta shi ma jarrabawa ne domin kayan jin daɗi akwai wanda ya halatta Allah maɗaukaki zai baka shi zai jarrabe ka ga duk da halattaccen abu ne amma zai jarrabe ka ga shin za ka yi amfani da shi ta hanyar da Allah yake so ɗin ko ko ba za ka yi amfani da shi ta hanyar da Allah yake so ba za ka yi amfani da shi yadda ya kamata ko ko za ka yi israfi ko za ka yi almubazzaranci ka yi amfani da shi fiye da yadda ya kamata ka yi amfani da shi duk wannan jarrabawa ce a cikin abin da Allah maɗaukaki ya halatta maka an halatta maka abinci amma shi wanda aka halatta maka ma jarrabawa ne wani a cikin abin da aka halatta masa yake kasa cin jarrabawa ga shi halattaccen abu ne aka bashi amma ba zai amfani da shi ta hanyar da zai nemi yardar Allah subhanahu wataala ba ga su kudinsa ne halattattu ya samu ta hanyar kasuwanci kudinsa ne halattattu ya samu ta hanyar aiki da ya aka biya shi amma kash ya same su ta hanyar halal amma sai dai wajen kashewan kuma bai kashe su ta hanyar halal ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ita dukiya tambayoyi biyu ake mata dukiyarka da ka kashe tun daga lokacin da ka balaga ka fara kashe kuɗi duka har ranar da ka mutu sai Allah madaukaki ya maka tambayoyi akan su tambaya ta farko ta ina ka same su ta hanyar halal ko ta hanyar haram tambaya ta biyu ta yaya ka kashe su ta hanyar halal ko ta hanyar haram neman yardar Allah kai ka nema da kuɗin ka kashe ko ko hanyar da zaka kusata Allah maɗaukaki ka bi saboda ya maka wadata maimakon ka gode masa sai kai masa butulci to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ce ita wannan duniyar hulwa ce khadira wato wani kayan zaki ne wani kayan sha'awa ne koriya shar in ka ganta za ta burge ka rayuwar duniya musamman lokacin da mutum yake ganiyar karfinsa musamman lokacin da yake samartaka to gani yake cewa duk duniya ba wani wato duniya gaba ɗaya daɗi ne a cikinta in ka ga mutum ya fara ganin cewa duniya ashe ba komai ne mai daɗi ba to lokacin wasu abubuwa sun fara canzawa ne amma shi matashi lokacin da ya taso gani yake kawai duniya jin daɗi ne kawai a cikinta saboda haka ba shi gani yake saurayi a unguwarsu gani yake ba kamar shi shi fa ba kowa bane ba shi da komai amma gani yake yafi kowa haka galibin matashi haka yake gani sai za ka ga matashi tafiyarsa ma za ka ga ta daban yake yi wai saboda shi fa yahuda daban ne da saura sakun duk abin da aka ce maka matashi to ka kula za ka ga cewa duk abin da yake shi yana so ya zama yana daban ne da mutane saboda shi fa dan zamani ne shi fa wayayye ne shi fa yana so ya nuna fa shi fa ne da waɗancan waɗancan sun buga shi kuma yanzu ne yake yansa. ashe kash sai ya fara girma sai ya gane a shi din ba kowa bane sai ya zama kamar a kamar haihuwar dan jaki shi lokacin dan jaki lokacin da aka haife shi yana tsalle yana ganin cewa zai fi uwarsa daga karshe sai ya gane ashe ba zai iya kaiwa uwar ba ma waɗanda yake ganin cewa dai ya fi karfin su shi yana ganin cewa yanzu in ya gama makaranta in yayi kaza yaushe zai tsaya yana hawa irin motar da wanda yake hawa yaushe zai zauna ya shiga irin gidan da wanda ya shiga shi aina na special ne ashe sai abin yayi ginisa sai ya gane cewa ashe fa ko irin na wannan ya samu to wallahi ya tsira to haka rayuwa take to duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan duniyar da muke ganin da muke sha'awata take burge mu manzo Allah ya ce wa inna Allah mustakhlifakum fiha Allah ta'ala ya sanya ku a cikin ta ne ya khalifantar da ku a cikin ta fanadhirun kaifa ta'malu ko linanzura kaifa ta'maluna wata riwaya dan mu ga cewa me za ku yi za ku yi aikin alheri a saka muku da alheri ko ko sharri za ku yi a saka muku da sharri Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za su yi aikin alheri a cikin rayuwarsu na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن من غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا idan muka karanta musu ayoyinmu bayyinatin waɗanda suke masu bayyanannun hujjoji qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa jin tsoron gamuwa da mu sai su ce i'ti bi qur'anin ghairi hada su ce ka zo da wani alqur'anin ba wannan ba zo da wani abun karantawa ba wannan da kake karantawa yanzu ba zo da wani sabo au baddilhu ko kuma ka canza shi da wani abu na daban ma'ana ko dai ka zo da wani dungurugun sakon ba gaba daya ko kuma wannan din ka caccanza shi abin da yayi mana ka sa shi abin da bai yi mana ba ka cire shi kul ka ce da su ma kunu li ai ba zai yi ba gare ni an ubaddilahu in canza wannan alqur'ani min tilqa'i nafsi da a kashin kaina daga karan kaina ba zan iya canza shi ba in attabi'u ni ba komai nake bi ba illa ma yuha ilayya sai dai abin da ake min wahayi da shi inni akhafu yace ni ina jin tsoro in asaitu rabbi ma'ana kace inni akhafu ni ina jin tsoro in asaitu rabbi idan har na saba ubangiji na ina jin tsoron azaba yawmin azim azabar wuni wanda yake mai girma shine tashin alkiyama wato anan ma Allah madaukake yana ba mu labarin yadda kafirai suke fuskantar manzannin Allah tabaraka wa ta'ala idan suka zo musu da sakonni su suna son sakonnin da Allah madaukaki bai aiko yayi daidai da abin da zuciyarsu take so dan haka ma suke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai yayi musu ɗayan biyu ko dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wani qur'anin daban saboda qur'anin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi bai musu ba domin a ciki yana cewa a kaɗaita Allah da bauta su kuma ba sa so a ce a kaɗaita Allah mamaki suke yi ma su ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja shin wai zai sanya abin bauta ya zama guda ɗaya duk waɗannan gumakan da ake bauta a koma kan guda ɗaya ubangiji ɗaya za a bautawa inna hadha la shay'un uja suka ce wannan abin mamaki ne zuwa wajen su to alqur'anin da yazo yake kira zuwa a kadaita Allah madaukaki a daina bautan lata da uzza da manata da sauran gumaka baki daya wannan alqur'anin bai musu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a wato ya canza shi gaba daya ya zo da wani salon daban ba wannan ba ko kuma aubaddilhu ko kuma wannan din ba sai ka zo da wani sabo ba wannan din dai amma ka canza masa fasali ka canza masa zari akwai abin da za su gamsu da shi akwai abin da ba za su gamsu da shi ba da haka suke kira annabi sallallahu alaihi wasallama idan ma ba zai iya rejectin din wannan littafin gaba ɗaya ka wani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam alal aqalla dai manzo Allah masa kwaskwari ba wannan kuma kaga yana daga cikin wato abin da yana da alaka da da'awar wasu da suke yi a yau suna ganin cewa alqur'ani wani tsohon sako ne da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi tun shekara dubu da ɗari hudu suna ganin cewa ya kamata a ce yanzu abin da ke cikin nan ya kamata a sabunta shi shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita suna ganin cewa ta yi tsufa bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan alqur'ani kuma ya aiko shi zuwa ga dukkan mutane tun daga farkon ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama dan haka littafin da Allah madaukaki ya aiko wa bayinsa kuma ya hukunta littafin shi zai musu hukunci har zuwa tashin alkiyama wannan yana nuna Allah madaukaki ya tsara littafin ne ta yadda kowanne zamani zai daidai da shi babu wani abin da za a ce yau Alƙur'ani a hukunci kaza ya zama all modern ne a kawo new modern ko shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama zo da ita a ce wani bangare nata bai dace da wannan zamanin ba duk wanda yana daga cikin maganganu na kafirci wanda wasu kuma daga cikin musulmai wal iyadu billahi suke daukowa suna kokarin su kawo cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama quraishawa suka nemi da cewa ko dai ya kawo wani qur'anin na daban sabo fil ko kuma shi wannan alkur'anin ya canza masa fasali sai Allah madaukake ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da su ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yiwu ba in canzo shi ni a kashin kaina wato kenan annabi sallallahu alaihi sallama ba shi da ikon ya canza wani abu na alkur'ani ko guda ɗaya amma faɗin Allah maɗaukaki min tilqa'i nafsi ma'ana ni ne ba ni da ikon na canza da kaina amma shi wanda ya aiko ni Allah kenan yana da ikon ya sanda da kansa da haka shi yasa Allah madaukake yana canza ayan da ya ga dama wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun ubangiji ta Allah ke ba da labari ya ce wa idza baddalna ayatan makana aya duk lokacin da muka canza wata aya a gurbin wata aya ashe Allah madaukake yana canza wata aya da wata a lokacin kafirai sai su rinka mamaki sai su rinka al'ajabi amma Allah madaukake ce wallahu a'lamu bima yunzil Allah madaukake shi ya fi kowa sanin abin da yake saukarwa amma su ta ce qalu inna ma anta muftar su ce manzon Allah kirkira yake me yasa jiya yace kaza yau kuma ya canza yace kaza shi Allah madaukake da halicci bayi duk abin da kaga ya musu to akwai hikimar da yasa ya musu Allah maɗaukaki yakan saukar da aya bayan an yi aiki da ita kuma sai ya shafe hukuncin ta kuma sai ya kawo wata wanda ta dace da su haka Allah maɗaukaki ke yi wani lokaci ubangiji ta'ala zai zai kawo aya ya kawo hukunci amma sai hukuncin ya tsauri wa mutane dan tausaya musu sai Allah maɗaukaki ya cire wannan hukuncin kuma sai ya kawo sabo Manan nansakh ayatin aunusiha nunsiha bi khairin minha aw mithliha ubangiji ta'ala ce babu wata aya da zamu shafe hukuncin ta ma nasakh min ayatin aw nunsiha ko mu mantar da annabi sallallahu alaihi wasallama ita ya zama na cewa manzon Allah sallallahu alaihi an cire ta daga cikin littafin Allah kwata kwata Allah madaukake ce duk wanda muka yi haka na'ti bi khairin minha to za mu da wanda ta fita alkhairi aw mithliha ko kuma kwatan kwacinta duk Allah madaukake na yi haka ma Allah madaukake ce sanuqri'uka falatansa illa ma sha Allah ubangiji ta'ala ce za mu karantar da kai ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah madaukake ga dama cikin abin da Allah ya ga dama zaka iya mantawa da wani saboda an shafe shi a cikin littafin Allah ubangiji ta'ala kenan shi yana da iko ya canza wani hukunci daga tsanani ya mai da mutane zuwa ga sauki ko daga sauki zuwa mafi sauki duka Allah maɗaukake yana yi kaga cewa da an umarci mutane da kaza amma kuma sai a canza musu saboda wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala idan mun duba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai hukunce-hukuncen da yawa wanda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci amma kuma a ƙarshe sai kaga Allah madaukaki ya canza wannan hukuncin kuma duk galibi in ka duba za ka ga cewa akwai wani sauki ne da Allah madaukake wa bayi duk abin da Allah madaukaki ya shafe na hukunci ya kawo wani to akwai hikima a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake ce da shi ka ce ni ba abinda da nake bi sai abinda da aka yi min wahayi wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya umarni da duk abin da ya hana to wahayi ne daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha wannan kuma yana nuna tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya ce shi ba abin da yake bi sai wahayin da Allah madaukaki ya masa wannan yake nuna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama hadithai da manzon Allah ya faɗa wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wahayi Allah madaukake ke sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama kawai wahayin ne sha bamban da yadda ake wahayin alqur'ani da kuma yadda ake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama wato hadithai da Mandan Allah yake faɗan hukunce hukunce shi yasa ma malamai da suka zo magana akan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ijtihadi ko baya yi menene ijtihadi ma'ana kafin a gaya masa hukunci kafin a sanar da shi sai yayi yi ƙoƙarin ganowa ya fitar da hukuncin da kansa malamai sun yi sabani akan wannan shin manzon Allah yana yi ijtihadi ko baya yin ijtihadi wasu sun tafi akan cewa manzon Allah baya ijtihadi sam sam wasu kuma suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana ijtihadi saboda akwai hukunce hukunce da yayi wanda kuma daga baya Allah madaukaki yazo yace ba haka ya kamata a yi ba wannan yana nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ijtihadi Allah madaukaki yana ba mu labari afa Allahu anka lima abinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin annabi sallallahu alaihi wasallama ana zuwa ana neman izininsa wasu da yawa daga cikin mutane suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi sallama suna ba da hangari akan tafiya yaƙi su ba za su je ba su ce manzon Allah ya musu izini su zauna a gida ba za su je yaƙin ba to duk wanda ya zo ya faɗi uzuri manzon Allah sai ya takarba karba duk wanda ya zo ne izini manzon Allah sai ya bar shi duk wanda ya faɗi uzuri sai manzon Allah ya karba to Allah madaukaki bai yarda da wannan abun ba amma saboda girmama annabi sallallahu alaihi sallama, Allah maɗaukaki bai faɗa abin ba sai da ya nuna yayi abuwa wa annabi yace ce, Allahu anka Allah ya yi maka afuwa lima azinta lahu me yasa kake musu izini hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu har sai masu gaskiya sun bayyana daga cikin su wa ta'lam alkadibin kasan ka san kuma su waye masu uzuri na ƙarya ma'ana ka tantance to rashin tantance wannan da bai yi ba Allah madaukaki ba haka ya so ba kaga wannan yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fahimci haka istihadi kenan an gane ko to amma sai Allah madaukaki yace ba aka ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba kenan wannan yana nuna manzon Allah yana ijtihadi sai dai duk abin da manzon Allah yana ijtihadi idan daidai ne to shikenan zaka ga shiru Allah madaukaki bai cewa manzon Allah komai ko ya ce masa ba haka ba wani lokacin ma sai ya karfafa abin da manzon Allah yayi a saukar da wata aya tana goyon bayan abin da manzon Allah yayi amma duk ijtihadin da manzon Allah yayi idan har abun akwai kuskure a ciki to Allah madaukaki ba zai kyale shi ba take Allah madaukaki bai saukar da aya ya ce kaza da aka yi ba haka ya gabata ayi ba wannan ayar ɗaya ne daga cikin dalilan da suke nuna haka Allah madaukaki ce afa Allahu anka lima adinta lakum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin haka kuma Allah madaukaki ce ma kana lin nabi ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhila fil ardi turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim lokacin da aka je yakin badar an samu sabani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo teburin shawali mun da aka kama a yakin badar ya ya kamata a yi da su a ba su dama su fanshi kansu ko ku a kashe su to sahabbai sai suka rubu kashe biyu wasu daga ciki suka faɗi ga yadda ya kamata a yi sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce shi yana ganin a sa su fanshi kansu da yake shi dama kullum ya fi karkata wajen tausayawa da laushi shi shawarinsa kawai ake su fanshi kansu amma Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu ce ai ya ma'aikin Allah waɗannan bai kamata a bar su ba ya kamata a kashe su ne kawai saboda wannan shine karo na farko da aka yi karon banta mai tsanani tsakanin rundunar Allah da rundunar shaidan ya kamata a nuna musu kwari a nuna musu isa domin gobe su ji tsoron taɓa rundunar Allah tabaraka ta'ala amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai karkata akan shawarin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala yasa aka sufan kansu take sai Allah madaukaki saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yaqila fil ardi ba a ba da dama yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya rike ya rike kamomin yaki ba sam sam ubangiji ta'ala ce kamata a kashe su to kaga anan anan ma zaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ijtihadi ne sai kuma Allah madaukake ce da ba haka ya kamata a yi ba ina fata an gane to annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi zai yi ijtihadi in kuskure ne Allah ba zai kyale ba idan ku daidai ne Allah madaukaki zai ba zai shiru ko kuma Allah madaukaki ya saukar da aya tana ƙara goyon bayan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai a takaice dai annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake bi sai abin da aka yi masa wahayi in attabi'u illa ma yuha ilai ubangi ta'ala ya ce ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu shi kansa ma'aiki alaihi salatu wasallam yana jin tsoro idan ya saba wa Allah yana jin tsoron azabar wunin nan mai girman gaske wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ubangiji yake umartansa da yace inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ina jin tsoron azabar wuni mai girma in na saba wa ubangiji na abu mamaki ne idan har annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa da girmansa a Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah madaukaki zai ce ka ce haka kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoron Allah dan haka yake tsare dokokin Allah to abun mamaki ne a samu na a cikin al'ummar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai ce shi baya tsoron baya tsoron gabo sa da Allah baya tsoron tashin alkiyama bal ma shi yana ganin cewa in an je lahira ma shi yana ganin Allah yake bi bashi akwai masu fadan wannan su ce su irin bautar da suka yi da irin zikirin da suka yi da irin salatin annabi da suke yi da sallah da suke yi da kaza da suke yi su yayi yawa su yanzu Allah suke bi bashi shi akwai wanda zai ba Allah madaukaki bashi ni'imomin da Allah madaukaki yayi maka guda daya akwai wata ibada da za ka iya biyan Allah madaukaki gani da Allah madaukaki ya baka ni'imar gani ko ni'imar ji da Allah maɗaukaki ya baka za ka iya saya da kuɗi idan mutum kuɗin kasan nan kaf nasa ne idan ya rasa ido aka ce sai ya bada wannan kuɗin kafin a bashi ido kana jin ba zai bayar ba sai bayar a shi kaga duk abin da zaka ɗauka ka bayar dan hidima wa addinin Allah ko duk ibadar da zaka yi da gaɓoɓinka baka isa ka ce ka biya Allah madaukaki falalar da ya maka ba ballanta har ka ce kana bin Allah bashi wal iyadu billahi a ciki akwai wanda zaka ga suna alfaharin su a filin tashin alkiyama suna da ta cewa haka za ka ji wani yana bugan kirji yana cewa su Allah maɗaukaki bai sai hana su shiga aljanna ba ya ce duk wanda suka gana ma ya shiga aljanna zai shiga ba wanda ya isa ya tare su har da wani misali wai yanzu kamar gwamna ne da rundunarsa suka yi wata tafiya za su wani gari wai sai aka je aka samu wani get ɗin sojoji sun kafa suna tsare mutane kai kuma kana cikin wannan tawagar ta gwamna kai mai laifi ne da yan sandan sun sa da kai kaɗai ka sojoji za su tare ka amma inda kana cikin tawagar gwamna akwai mai tare ka aka ce gafarta malam ba mai tare ka ya ce to haka ne in dai ka bi rundunar su ko mun laifin da kai in aka zo wucewa kawai za a yi aljanna wani ma bai isa ya magana ba kamar yadda ba a isa a yi magana a rundunar gwamna a duniya ba to haka rundunar su su ma idan an tashi a lahira ba wanda ya ce musu magana wannan kan ne wa Allah rashin sanin menene matashin alkiyama irin waɗannan akwai abin tambaya sosai <coughs> dangane da imaninsu shin sun yi imani da Allah sun yi imani na gaskiya da ranar tashin alkiyaman nan kuwa abinda manzon Allah ya yi ta faɗa akan girman tashin alkiyama da haɗarin da ke ciki da yadda har annabawa hankalinsa zai tashi kai kuma ka zo ka ce wai hankalinka a kwance har ma ka ce wai ba a isa ba wai Allah ma bai isa ba akwai masu faɗan wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka je sara'i dukkan mutane ba wanda ya ce magana a wajen sai kawai annabawa manzannin Allah ne kawai za su iya yin magana idan an je hawa sirabi ce wa kalamun rusul yawma idin Allahumma sallim sallim yace maganar su ma manzannin a wannan wurin sai dai su ta addu'a ne suna Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su wannan annabawan Allah kenan manzannin Allah to kai ba manzo ne daga cikin manzannin Allah ba kai ba sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ba wani mutum ne wanda sunan ka zo cikin alqur'ani aka faɗe shi ba haka kawai ka ja wata zuga ka ce ba ku da matsala ku zo ku biyo ni su biyo ka su tafi ina Allah ka tsare mu Allah ka ganar lalle mutane su ji tsoron Allah subhanahu wataala zaman wato maganar tsayawa gaban Allah ranar alkiyama ba za ta kwatantu da irin al'amarin da yake faruwa a duniya ba duniya da take cike da cuwa-cuwa da danniya da kama karya amma lahira fa gida ne na adalci duk abin da ka yi kyakkyawan sakamako za ka samu in ka yi kyakkyawa mummunan sakamako za ka samu in ka samu mummuna wallahi babu cuwa-cuwa a lahira babu wannan cuwa-cuwa shi yasa kaga ayoyin da muka karanta a baya hatta alfarma da ake nema Allah maɗaukaki ce to alfarmar ma ba za a yi ba sai ga mutumin da Allah maɗaukaki ya yarda da shi wala yashba'una illa liman irtada wa hum min khashyati mushfiquna hatta ceto ba za a yi ba sai ga wanda Allah madaukaki yarda da shi kenan in kana son ceto tun yanzu yi kokari ka samu yardar Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace cetonsa babu wanda zai samu sai mutumin da yake da tauhidi ma'ana dukkan mutumin da ya mutu akan shirka yana hada Allah da wani to wannan baya daga cikin wanda zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون Allah ta'ala ya ce kul ka ce da su lausha Allahu da Allah fa ya ga dama ma talautuhu alaikum da ban karanta muku wannan littafin ba inda Allah madaukaki ya ga dama da ba zai bani littafin ba ballantana an karanta muku shi wala adrakum bihi da kuma Allah madaukaki bai sanar da ku littafin ba ma da ya ga dama faqad labithu fikum ai na zauna cikin ku umran min qabli wata rayuwa min qablihi tun kafin alqur'ani ma'ana tun kafin in zo da abin da na zo da shi ai da mun zauna muna rayuwa da ku afala taqiluna shin ba ku hankalta ba ku gane cewa wannan abin da zo shi daga Allah ne wato anan Allah madaukaki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mushirkai da suka ki gaskata abin da manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani suka ce manzon Allah shi kirkira am yaquluna taqawwala suna cewa ai manzon Allah kirkiran ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu ta'ala. sai Allah madaukaki ce kace da su in ba dan fa Allah madaukaki ya ga dama ba da ban zo muku da wannan littafin ba kwata-kwata wala adarakum bihi da ma Allah maɗaukaki bai sanar da ku kwata-kwata littafin ba da ba ku san shi ba Abinda zai nuna muku gaskiyar wannan magana shine ai da na zauna kafin wannan wahayin kafin a bani wannan littafin na zauna tsawon rayuwa cikin ku kafin alkur'ani me yasa da ban ce muku an aiko ni ba annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala bai aiko shi ba sai da ya zauna shekara arba'in a rayuwarsa kuma a cikin shekara arba'in ɗin nan ya rayu ne a cikin ƙwarai shawa kabilarsa wanda aka aiko aka aiko shi da alƙur'ani zuwa wato yana cikinsa a lokacin kuma abinda aka aka aiko shi da cikin littafin alƙur'ani yaran su ne larabci ne kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa a cikinsa sun ba da kyakkyawar shaida a kansa wato yana daga cikin dala'ilin nubuwa abin da ke nuna gaskiyar annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da Allah madaukaki ya bar manzon Allah ya shekara arba'in a rayuwarsa a cikin wannan shekara arba'in din ya yi mu'amala da mutane daban-daban ko ina an san shi ya yi suna da gaskiya da amana idan da neman girma ne ko neman kudi ne to ya kamata da a ce a tarihinsa na baya a gano dama can mutumin ba mutumin kirki ba ne don haka ya ɗauko wata hanya ce yanzu don ya samu girma da ɗaukaka amma sai ya zama na cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tsawon wannan rayuwar da ya ba abin da ya samu shaida a wajen larabawa sai kyakkyawar shaida har suka yi ta ce muhammadul amin amintacce duk matafiya da suke zuwa mazauna garin makka galibi ma'aziyarsu ita ce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda amana da yake da ita a wannan lokacin shi yasa lokacin da Herakl wato Quraishawa suka je masa su Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da suka je a Herakl zai tambaye su dangane da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kira su Abu Sufyan zuwa majalisarsa kamar da Imam Bukhari ya kawo hadithin a cikin littafin sa sahih a kitabul iman doguwar kisan hirqal da tattaunawa da ya quraisha masu fatauci da suka je kaga a lokacin ya tambaye su yace da su shin wannan mutumin da ya zo yake cewa shi annabi ne da kafin ya faɗa abin da ya faɗa yaya kuka san shi yi ɗabi'arsa take suka ce mutumin kirki ne mai gaskiya ne mai kaza ne amintacce ne mai kaza mai kaza mai kaza herakal yake cewa ce to wannan yana nuna cewa annabi ne shi Ya ce domin ba zai yiwu a ce mutumin da kuke masa shaida baya karya. kun yi masa shaida a rayuwarsa kam ba a taɓa shaidarsa da karya ba Ya ce to ba zai yiwu a ce mutum mutum ya rayu irin wannan shekarun a ce ba ya karya ko da wa mutum dan uwansa ba masa karya. a ce kuma ya je wa Allah karya. a ce ba zai yi ba ce wannan yana nuna lalle annabi ne daga Allah subhanahu kota. me yake umartan ku da shi suka ce yana umartan mu da sada zumunta yana umartan mu da taimakon gajiyayi yana umartan mu da kaza ayyuka alkhairi suka dinga kirgawa herakal ya ce to dama wannan yana daga cikin ayyukan da annabawa suke yi kaga duk wannan tsawon rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna shine ya samu wannan shaida a cikin larabawa waɗanda a lokacin ma ba su imani da shi ba herakal ya tambaye su shin akwai wani mulkin gidansu ne da da ya kwace a hannunsu yanzu yake da a baya sun sarakuna ne gidansu masu mulki ne suka ce a'a ba wani mulki a gidansu yace to da a ce gidansu da sun yi mulki da sai in ce yanzu wani mutum ne wanda ya taso yake fafutuka dan ya dawo da mulkin gidansu da ya kwace yace amma ku kanku kun ce ba shi da wani mulki da yake yi da ballanta in ce in ce abin nan in ce kokari yake dawo da mulkin gidansu yace to bayan haka suwaye suke bin sa manyan mutane suke binsa ko kananan mutane suka ce ina a yi manyan mutane ba sa binsa duk kaskantattu ne talakawa su a ganin su haka za su kushe tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da'awarsa da haka suka muzanta abu suka ce talakawa ne marasa ko kwabo wanda ba wasu maɗaukakan mutane ba su suke bin sa rakal ya ce dama haka annabawan Allah suke a lokacin da suka zo da farko kananan mutane kaskantattu su suke bin su daga baya ne ake samun manya su bi amma a farko kanana kananan mutane suke bin su to duk wannan yana daga cikin hikimar da yasa Allah madaukake ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce faqallabi fikum umuran min qabl ai na zauna a cikin ku tsawon zamani min qablihi tun kafin zuwan wannan alqur'anin da na zo da shi kun san halina kun san ɗabi'una zai yiwu in yi ƙarya wa Allah bayan kuma da kun san ni bana karya wa mutane zai yi ha'inci al'umma in ha'inci Allah madaukaki bayan kun sani bana ha'intan al'umma ma duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dole shi shi yasa a ƙarshen ayar Allah madaukaki ce afala nuna. shin ba kwa hankalta ba ku gane cewa wannan annabi annabi ne na gaskiya abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala ne ba kirkira yayi ba wannan yana nuna wato masu hankali duka su suke gano irin waɗannan abubuwa su suke fahimtar irin wannan magana amma duk wanda ba shi da hankali za ka yi ta karanta masa abu ka ta gaba masa hujja amma ba zai gane ba ba zai fahimta ba ballanta na ya karba ya Allah madaukaki ka sanya mu daga cikin bayi masu hankali ko masu karban gaskiya a kowane lokaci za mu dakata anan saboda lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh